jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dandalin fasahar fina-finai daga nan sashen hausa na radio france international tare da ni hawa kabir shirin fim din gidan bada masu mai dogon zango wanda darakta falal e dorayi suke daraktin na ɗaya daga cikin manyan fina-finai masu farin jini da 'yan kallo ke ci gaba da jiran tsammani da hasashen me zai biyo baya a gidan na alhaji bada masi. kuma allah cikin ikonsa a yau sai muka kicibus da daraktan shirin da wasu daga cikin 'yan wasa wasan a wajen daukan shirin da aka fi sani da location a turanci muka kuma tattauna da su kamar yadda za ku ji to madalla ga dai daraktan shirin wato falale dorayi da karin bayani akan fim din inda yake cewa to eh, alhamdulillah gaskiya babban dai abin da zan kara bayani akai shine gidan bada masu shiri ne na barkwanci wanda yake dauke da sakonni da suka shafi amana zumunci haƙƙin iyaye akan yaya haƙƙin iyaye akan iyayensu da kuma abin da ake kira cewa illar karya da kuma illar yaudara to amma duk wannan an cuɗa su ne cikin barkwanci da ban dariya ta haka ake fita da shi kuma yana tabbata mutane sun san wannan kuma gidan ba da masu shiri ne da yake faranta ran dukkanin mai kallonsa sai dai kuma wanda bai samu damar kallo ba to za mu ci shi ma ya fara kallo me yasa labarin ya ɗau dogon lokaci bai dawo ba wato an dade kenan ba a fito da ci gaban shirin ba me zaka ce gidan da masu ya dan ɗauki dogon lokaci bai dawo ba to amma albishir da nake so in gaya mutane shine yanzu komai ya kan kama an shirya muna kan daukan aikin ko muna sare insha Allahu zai dawo January wani mataki kuke dauka akan jaruman da wani uzuri ya hana su zuwa idan muka yi la'akari da cewa akwai wasu fuskoki da ban gani ba a nan to kusan da yake shirye-shirye irin wannan na fim mutum ma baya dora wa kansa wasu abubuwa daga lokacin da san yayi magana da producer na fim shi producer zai gaya wa mutane ga dad din su har sai sun tabbatar da cewa okay dad din nan ya zama mana daidai gaba ɗayan mu wallo gidan ba da masu yana da mutane da suke mabambanta kuma kowanne busy ne a cikin su to amma da yake ana daukan schedule din kowa duk lokacin da aka zo idan dai ba rashin lafiya ba ko wani abu da yakan taso wanda zai zama uzuri wanda ya kamata kalli mutum kamar na iyalansa shine za a ce to a daga wannan gefen mutum ya tafi amma kawai mutum mutum baya tafiya don ni ban taba cin karo da irin wannan ba in kuma mutum ya tafi a aikin wani to gaskiya kan ba adalci bane ka zo kana aikin mutum ka tafi masa mu dai ba ma samun irin wannan matsala a yayin daukan shirin me yafi faranta maka rai to faranta mana cooperation na su ma'aikata da kuma abokan aiki jarumai alhamdulillahi in muna daukan aikin gashi dai akwai dadewa ana dauka saboda duk sin za ka samu duk fitowa za ka samu mutum wajen guda bakwai a cikin sin kuma kowanne sai an dauki gefensa kuma zai wahala a ce wani bai da wani abu da zai furta to wannan bata dariya za ka ga bata bakantawa kowa ne saboda farin ciki yake ciki to kuma yanda kowa yake ba da abin nan ah, gudunmawa wajen gabatar da aikin gaskiya ne mun daɗi daga dai fara wannan zuwa yanzu har yanzu babu wani abu da za mu ce yau ga shi ya zama mana matsala alhamdulillah to ko akwai wani albishir ga masu sauraron ka yanzu haka akan abin da zai fito nan gaba da za su kalla albishir kullum shine wanda muka saba yi cewa gidanmu da masu yana tafe da irin abubuwa da dai kullum mukan zo da canje-canje da kuma wasu abubuwa na nishadi to wannan karan ma kam sai abin da gani dan za a ga dambarwa tsakanin 'ya'yan alaji da masi da masu kuma za a ga dambarwa tsakanin 'ya'yan alaji alhaji badamasi a prison sannan za a ga dambarwa tsakanin auren alhaji badamasi da sabuwar yarinya da yake so ya wubu da ita wannan shine to madalla bayan haka ne kuma muka tattauna da umma shehu wato zuli a cikin shirin na gidan badamasi wadda ta shaida mana cewa labarin ne ya kira ta domin daraktan ya san za ta iya kamar yadda za ku ji karakta ne ya kira ni tunda shi daraktan ya san dole karaktan ya dace da ni ne shi yasa ya bani su ma karaktan ne ya maida su haka to wadda tambaya ko sako kika fi samu a wajen masoya duk dai game da wannan shiri taɓija ainihi tambayar da aka fi min zuli ina aliboy zuli ina taska ina dan kwambo wa'annan mutane ukun ana yawan tambaya na kansu to mene ne fi saki farin ciki a cikin shirin yadda nake zubar da rashin mutunci na na san mai sauraro zai so ya san haka kike a zahiri to yanzu in na faɗa za a ce na yabi kaina ne ko amma kuma zan yabi kaina ba dalili ba haka nake ba man da faɗa gaskiya a fili mutane ne suke fassara ni into different dimension amma ni ba ciya ba ne gaskiya normally ma ina da yawan wasa da dariya haka rayuwa ta yake menene ya fi bata miki rai a yayin ɗaukan fim gaba ɗaya ba ma gidan ba da mazi kawai ba ganna a tsaye ina sin a rana wannan abu in na ga zan yi shi gaba ɗaya hankali na na tashi har ila yau hadiza kabara ta gabatar da kanta kamar yadda za ku ji sunana hadiza muhammad sani amma an fi kirana da hadiza kabara sunana a gidan badamasi hawa matar adahama yar gidan alhaji badamasi ya za ki kwatanta yadda harkar fim take a baya can da kuma yanzu ganin kin daɗe a cikin wannan sana'a <laughs> gaskiya da bambanci da da yanzu da yawanci aktocin suna cikin bizi waye-waye can da nan to amma yanzu akwai karancin aiki ba kamar da ba waye burge ki a cikin wannan shirin da kuke dauka yanzu ni gidan badamasi ba sun din da baya burge ni ba inda baya burge ni gidan badamasi saboda gidan badamasi shine ni to me sakon ki ga masoya to ba abin da za mu ce da yan kallo masoyan mu muna godiya da goyon bayan da suke bamu sannan kuma su zuba ido za mu ci gaba da kawo musu gidan badamasi yadda ya kamata kuma yadda suke son shi da izinin Allah su dai su ci gaba da yi mana addu'a Inda wani ya fi ka to anan zaka gane kafu wani. amma fa wai mu ya baya ƙwarai. na yin ƙura da in sauke abin da na ɗauko. da bibiya da ba da bayani kan rayuwa gidan narko domin mu bi ta sannu a sannu ɗan sha'anin na ɗan yanku. da rayuwa akwai daula mm-hmm. tana da ɓangaren illa mm-hmm. mu bincika mu gana bayanin dan kar mu shanu wannan narko Ojin ba waiwaya baya ce karkace ta inda wani ya fi ka anan zaka gane kafu wani amma fa baya to madalla Nazir Adam Salihi na ɗaya daga cikin marubuta kuma furdusa na wannan shirin ya kuma bayyana tsawon shekarun da ya ɗauka yana wannan aiki kamar yadda za ku ji. Sunana Nazir Adam Salihi, ni ne marubucin gidan Madamasi. sannan ni ne executive producer na wannan fim din ina cikin executive producer sannan ko ni ne producer na fim din gidan madamasi to fim na rubuta fim a kalla shekara 23 da suka gabata iya fim kenan wanda na da rubuta a hausa na baya a hausa littattafan kafa za su kai nawa sai ka gaya mana wasu daga ciki littafi na littafi guda 33 na rubuta wanda makanta san sansa akwai irin su kifar ajali wurin mugu ta koma naira da kwabo birnin sarauniya wa na kama suna da me ja hankalinka har kuka rubuta labarin nishadi da kuke dauka a yanzu haka so gidan mu da masu idea ce tsakanin ni da falal dore muka conceiving idea din farko muka kalli cewa tun da ake yin series ba mu taba ganin ai wani series na Hausa ba wanda yake gabaɗin zariya zariyan abin nasa shi kadai comedy ne akai an yi tasirika da sauransu kamar Ayu 24 wanda muka yi kamar daɗin kowa da kwana 90 amma sai mu ga wannan muna buƙatar ai comedy nishadi irin yanayi da kasa take ciki ake kuma matsaloli a hawa farashi matsaloli ga sanin iri-iri muna sa cikin damuwa to ana buƙatar fim wanda zai irin masa da hankali kuma ana nishadantar da su da kuma darsi a cikin sa to tare muka tunanin wannan idea din ta gidan bana masu sai muka ce to dauki wani wani layi wanda misali muka dauki layin da ya shafi kaman family kaman iyali kenan to zai iya dauka hankalin mutane kuma ya iya ba su abin da ake bukata su hankalta akai to ya kuke iya faɗaɗa labari wata nan ku ga kamar an gama sai kuma mu ga wannan labari ya bullo sai kuma a ta Allah Allah a ga karshen shi can kuma a ga wani abin ya bullo ya kuke yi to abu guda uku ne a rubutu akwai baiwa sannan kuma akwai ilimin da ake bude wannan labarin idan mutum marubuci ne dan bambancin marubuci da mutum da yake ba marubuci ba shine wato yadda zaka iya daukan dan kanan abu ka dauki allura kamar ta garma dan labarin da bai kai kamin sai ka dauke shi sai ka dama shi ka buɗe shi kana ta buɗe shi kuma in kan so labari ya buɗe farkon abin da marubuci yake dabara ya kalla shine kalli yau da gobe duk abin da yake faruwa shi muke kallo a rubutu muke rubutawa to mene dabarar ku ta hada tsofaffin yan wasa da sababbi a lokaci guda dabara bace ba wata dabara ce da ilimi ake yin abin kasa ne ake yi in aka kan ga rubuta labari zaka cewa waye ne ya dace da wannan wani zaka ce wannan actin ya dace shi saka in actin da kake bukatar shi dace na role din ya fada a jarumin da zaka dauko wani dai ne in kuma gaci ya jarumin da kake bukata a yanzu ya fada a nan yanzu ne zaka dauko a nan yanzu wani lokacin audition ake yi ma a kirawo ko ne baje basirar sa saka in na da ya dace ya dace in yanzu ya dace ya dace haka ake yi to ko akwai sakon da aka aika mai sauraro sakon ga yan kallo shine da abin da ga muna yi mu bamu da wata iyawa sai abin da Allah ya nufi kuma duk abin da kake kai yawan perfect kullum kana buƙatar gyara so da duk abin da suka kalla gina da masi wanda suka gani gyara ne to ba mu yabo muke buƙata ba kawai a faɗa mana gyara domin gyara a zango na gaba to madalla haka kuma jarumi ali boy a cikin shirin na gidan badamasi ya gabatar da kansa inda yake cewa da farko dai sunana nasira lukoki kuma ina taka matsayi biyu ne a wannan shiri na farko ina taka matsayin director na biyu kuma ina taka matsayin aliboyi wato saurayin zuli a gidan alhaji badamasi wanda na fito a matsayin asp me ji hankalinka a tsinci kanka a matsayin jarumi kuma darakta a wannan masana'anta ta kanewood gaskiya abin da ya fi jan hankali na a cikin shine daga shekara goma sha biyu ko in ce sha biyar zuwa yanzu yawancin da aikin falal da tare muke yi in ya zo min da labari ko da ban ji ba ma ban karanta ba na san mai kyau ne ba na ma bukatar in karanta kawai zan je in yi sannan na biyu kuma bayan na zo mun zauna an karanta labarin sai na ji labarin yana da sakonni da yawa cikin minti daya me zaka gaya mai sauraro akan shirin barkwanci na gidan badamasi na farko yana da sako akan iyaye da ba sa kyautatawa 'ya'yansu sannan da su kuma 'ya'ya da ba su da zuciya su fita su nemi nasa to wannan rayuwa rayuwar da matasa suke ciki kenan ta mutuwar zuciya matashi da karfin jikinsa da komai sai ka gan shi kamar ya ta'allaka da abin da mahaifinsa ya yake da shi ko ibari wanda ya kamata a ce ya juya ne ya yunkura ije nema to su kuma sun zo sun zubba ido a kan abin da Allah ya ba mahaifinsu sannan dukkaninsu a cikinsu duk wanda aka ɗauki kuɗin ma aka ba darasi na gaba kenan ba zai iya juyawa ba so wannan wani sako ne da yake kai mana ga mu al'ummar da suke wannan zamani sannan kuma yana darasin da yake cikin shirin gidan ba da masu kenan wani fina-finai ka fito a baya eh gaskiya na fi fito a fina-finai su amma duk fim din da yawanci za ga na fito in katsalil ne darakta ko kuma fim din ibro saboda Allah ya ji kansa masa rama wani zubin haka kawai zai ce sun kaza wallahi in ba ni ne ba shi zai tashi sai su je su haɗa baki da shi da falalan akwai wani fim bori bayan bori akwai an Mali na ibro to ni gaskiyar magana ni aktan ba wani burge ne yake ba gaskiyar magana ni na fi son darakta wani fim ne ya fi maka daɗin ɗauka a matsayinka na jarumi ko darakta a waɗanda ne daraktin duk abin da ka zo ka tara mutane da yawa akwai bacin rai amma waɗannan fina-finai guda biyu a wajen da ne daraktin ɗinsa gaskiya na ji daɗi sosai ko kuma in ce zuwa uku akwai wani fim na ibro dan mala sannan akwai wuta sallau da na yi daraktin wannan fim din shi ma gaskiya har na gama shi ban san wani akwai wani fim las las da na gama kwanan nan wato hannatu bashir ce furodusan fim din wani fim shi shahida so saboda wannan fim din ina son fim ɗin sannan kuma ina jaruman fim din dukansu daga abokai sai abin nan babu wani wanda ya bani matsala to ya fi baka wahala wajen daukar fim gidan badamasi da eh to rufe kofa kenan shine shine prison break dinmu na na Hausa saboda babu wani sin a gidan badamasi da zaka zo ka tsaya ban season 2 da muka yi a jigawa akwai sin ɗaya da muka zo muka fara shi tun safe karfe tara ba mu gama shi ba sai washe gari saboda haka shi gidan badamasi sin ne za ka samu mutum goma a sin ɗaya so although ko mu ba ma aiki da kyamara biyu mun fi aiki da kyamara ɗaya za ka ga mutum goma nan sai ka ga feji goma sai ga duk mutum goma nan kowa yana muna iya sa kyamara yanzu karfe goma za mu yi sin ɗaya wallahi mu kai karfe biyu ko uku at least four hours ba mu gama san ɗaya ba saboda haka duk wanda mu muka yi sun biyar a gidan badamasi ko shida mun na mamaki saboda haka gaba ɗaya a gidan badamasi babu wani guri da zaka ga mai sauki in ka ji a a sun din ne sauki ne to sai ga mutum uku ne ko mutum hudu so shi ba wani guri mai sauki a cikin sa saboda haka duk mutum akwai wancan karan da muka haɗa hotunan mu na before and after na gidan badamasi Allah inda muka shiga inda kasan kwarori amma da muka fito inda kasan waɗanda suka fito daga noma to haka gidan badamasi ke shi bakar wahala ce a cikin sa amma alhamdulillah tunda mutane sun kalla yana yin kyau to masha Allah amma gidan badamasi gaba ɗaya babu wani guri mai to ko akwai sakon da aka aika sako da nake kira ga yan kallo na farko da yan kallo na biyu da ita kanta tashar da take haska shirin gidan badamasi ina ina kira ga al'umma da su ci gaba da bibiyar shirin insha Allah mu kuma ba za mu ba su kunya ba iyayen mu wakili ba da ke wannan nahiya a tilaste ubanmu ne mu baki daya sana'a ce ta kai shi matsayinsa da ya tsaya hamsin shi shine da sila na tara ma'anan kakau manufofi daban-daban zan yi batu cicu maganar sana'ar da littafin ya yi batu mawallafi alihu umar bai fariya madalla daga ƙarshe alhaji badamasi kan gida a cikin shirin ya tofa albarkacin bakinsa kamar yadda za ku ji sunana magaji ibrahim mijin yawa sai ni ne alhaji badamasi wannan shirin da yi gida tunda an kira ta gidan badamasi kuma ni ne alhaji badamasi ai kenan bayan da za a yi in ki cewa ba ni ne jagora ba kuma duk wani wanda aka ɗauko shi shahararre ne a irin nashi fannin ko ba ka ba yan kallo idan suka lura za su ga cewa akwai wanda suke so a cikin wannan gidan wannan ya ce yana son azima wannan ya ce aita ne aka fi so wannan ya ce ai dan eh, eh, kwambo ake so to diddai gashi nan eh, ko ba ka ba a takaice cikin minti daya ya zaka fassara gidan ba da masu ga masu sauraro wato koyarwan shirin wato dai abinda turawa suke kira saitaya wato wani irin launi ne na nuna ma al'umma yadda ƙasar mu take sai ina ganin kamar shi alhaji badamasi da gidan nasa gaba daya najeriya take nunawa kuma da duk matsolancin alhaji badamasi da duk kuɗin da kuma alhaji badamasi yake tamkar yadda najeriya take 'ya'yan shi kuma da kwaɗayinsu da nuna hazaƙansu cewa sai sun samu nasu kasan duk 'yan najeriya ne domin wani lokaci sai ka ji an ce ai ma'aikatan gwamnati su ne suke cutan jama'a ai eh, shugabanni su ne suke cuta gaba ɗaya ma da zuwa ƙasan mu sai ga cewa kowa ma kuɗin yake so da saboda haka sai ana nuna wato mun zo mu ne kamar mu na ainihin ƙasan mu gaba ɗaya me ya fi faranta maka rai wato abin da ya fi faranta min rai shine sai na lura cewa gidan masu shiri ne wanda yara suna kallo manya suna kallo tsaka-tsaka suna kallo mata suna kallo shugabanni suna kallo tsofaffi wanda ma suka tsufa kutun-kutun wallahi suna kallon wannan sai ina jin daɗi cewa ai lalle kan sakonni yana kaiwa ga dukka ainihin yadda ake so ni fi bata maka rai abin da yake bata man rai har wa yau da muke wannan shirin wai gidan mu da masu da duk soyayyen da ake ma gidan mu da masu to amma har wa yau ba mu samu wani kamfani ko abin nan da za su ɗauki nauyin wannan shiri ba balle mu a faranta mana rai ga irin dan abin da za mu kai ma iyalan ga wannan abin gashi ana son har an rasa ma ko da ma ngos mana wa'yansu su tambullo su ce a ah, bari mu tallafa muku sai mu ji daɗi ko ba ka ba sai shirin ya ci gaba to da ce yau mun gagara domin ka kyar muka sake dawowa wannan abu bai daɗi ba ai dalili kenan zaka ji kowane jarumi akwai tambayar da aka fi mishi ko kai ma akwai tambayar da aka fi maka sakonnin da na fi samu kuma da mutanen da suka fi abin nan shine yaushe ne za ka raba musu kuɗin to ga abin da aka fi tambaya ta kenan yaushe ne za ka raba musu kuɗin ko kuma an ce baban ranar da za a raba kuɗin nan na haddani tukunan sai na ta lura da irin halaye wato na gano irin halayen najeriya da mutanenmu gaba ɗaya yanzu mutane tun ta'allaka a maganan kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi wani albishir za ka yi wa mai sauraro akan abin da ke tafi yanzu dai muna zango na hudu ke da muke aiki a kai zango na uku ya wuce kowa na so abinda nake son na shelanta ma al'ummanmu masoyanmu wayanda suke kallon mu shine su sa ido za su so wannan fiye da zango na uku domin ko mun yi shiri eh ko da yake ba mu samu eh, wayanda suka tallafa mana ba in Allah ya so da ba za mu ba su kunya ba ko kana da sako ga masoya 'yan kallo to mu dai eh, abin da muke cewa shine a kushe a ce ma mutum ya yi abu kaza ya abu kaza duk ya gyara yana da kyau saboda haka muna son mu ga an kushe din muna son kuma inda muka yi eh, abun kirki a yaba mana ko ba ka ba amma abin da ba za mu so ba shine zagi amma kushewa don mu yi gyara insha Allahu za mu karɓe ta hannu bibbiyu dan kallo mun gode muku ba don ku ba da ba za mu yi ba to madalla na gode To madalla jama'a da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu a cikin wannan shiri mu a madadin duk waɗanda kuka ji su da sashen Hausa na Radio France International. Ni Hauwa Kabir da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alheri.